assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu yan uwa ka da zuwa cikin tashar mu mai albarka wato makaranta tv tasha ce wanda aka kirkiro ta musamman don ta karantar da yan uwa harshen faransanci to dan uwa idan kai farko ne a cikin wannan bidiyon ka yi kokari ka danna alamar subscribe sannan ka kara danna kan ƙararrawa ta haka ne a nan gaba duk darasin da ka ɗora za a dinga sanar da kai a bonjour comment allez-vous J'espère que vous êtes en bonne santé et bon moment. Comment allez-vous Bienvenue dans notre chaîne Macaranta TV pour apprendre le français. A ‘yan uwa yau mu zai ɗan bambanta game da na da muna yi a tabulo baki, yanzu kuma za mu yi a livir ɗin directement saboda waɗannan drawing ɗin mun ce za mu tsaya zana su tabulo ɗinmu da yake bai da haske sosai watakila ba za a fahimta da kyau ba On va commencer le cours. Le cours on va voir où est le derrière de la case, ou devant la case, ou sur la case. mu yau zai nuna mana cewa me ne a ciki ko kuma jefe ko kuma sama bisan abun shine za mu fassara na ova va sai isi la rue la rue la rue gashi nan kamar yadda kuke gani zahiri hanya ke mai kyau kwalta to wani zai ce me yasa kuma hanya ana cewa la nan kuma an ce la to akwai bambanci tsakanin la da la idan aka ce la ko da a cikin gari ne hanya ce babba wanda ta ratsa mai yiwuwa za ta ratsa garin kuma har ta wuce zuwa wani gari wannan shine la route in kuma kamar daga ɗauka daga wani gari zuwa wani gari Larut, amma in dai a cikin anguwa ne to ko tana da kwalta ana cewa la wato a fahimta a gari ɗin ma ana samun larut ana samun larui, larui hanya ce wanda ta ratsa cikin angonni larut kuma babba wanda motoci manya-manya suna ɗauko suna biyansa ko su sauka a ciki wannan garin ko kuma su wuce wani gari shine na cewa larut wannan kuma larui. le lototuwar gefen kwalta wato kamar yadda muka sani idan aka yi kwalta a gefensa ana yi ana cewa lambatu ko inda ruwa suna sauka shine lototuwar lo trottoir shine gefen kwalta lo garage lo garage inda ana tara motoci kaman gareji gareji kenan shine lo garage le garage gareji lekol da waɗanda suke dama a cikin wannan tashar da yawan mu mun san meye lekol amma hakan ba zai sa mu fasa fassara shi ba saboda mun san akwai baƙi a cikinmu kuma duk lokacin da darasi ya kawo mu akan abu ba za mu ce da mun koyar za mu tsallaka shi ba saboda ilimi yana da zurfi sosai lekol makaranta lekol makaranta kamar yadda kuke gani ga ta nan a zagaye ga ɗakunan makarantu nan ga haraba sannan ga katanga za mu dawo nan le voiture les voitures motoci idan ɗaya ne la voiture babu a babu s nan ma babu s amma da yake ɗaya biyu uku huɗu biyar shida shine sun zama le voiture ko guda biyu ne le voiture da zaran ta zarce ɗaya to kamar yadda muke gani wannan tsuntsu ne Lowazo. Lowazo shine tsuntsu da Faransanci. To nan gashi bisa ɗaki, nan kuma ciki, nan gefe, nan gaba, nan kuma gefe. To shine da Faransai, shi wannan ɗakin da Faransai ana ce la case. saboda s ɗin guda ɗaya ne ba za ka ce la case ba non la case case ba za ka hada da a din ba to wannan tsuntsun yana ina yana cikin ɗakin a'a kamar yadda muke gani zahiri ga shi nan saman ɗaki sur la case yana bisa ɗakin sur la case za ka iya ka cewa sama amma akwai sama wanda ta bambanta da wannan ɗin wannan za a ce sur la casa yana bisa ɗakin dan la case cikin ɗakin kamar yadda muke gani ga tsuntsun can dan kamar ciki la case yana cikin ɗakin shi wannan tsuntsun à côté de la case à côté de la case kamar yadda muke gani gashi nan a gefen ɗaki baya sama kuma baya ciki gashi nan a gefe shine à côté à shi ne gefe cote shi ne gefe a cote kaman yana a cote. de la case yana gefen ɗakin. Devant la case, devant kaman gaba, yana gaban ɗakin devant la case kamar yadda muke gani akwai bambanci tsakanin wannan da wannan. Devant shine gaba, gaban ɗaki. Ko mutum kace mai devant tuwa a gabanka devant la case nan kuma an ce derrière la case derrière a baya bayan ɗakin kenan nan ɗin saboda an aje shi ne saboda mu ɗan fahimci ga tsuntsun kuma na nufin yana bayan ɗaki kamar dai bayan shi ta can can ta inda kana ta nan baka gani shine derrière la Kaz yana bayan ɗakin kada a manta la rue hanya le rotoir gefen kwalta le garage gareji l'école makaranta les voitures motoci sur la case yana bisa ɗakin dans la case cikin ɗakin a côté de la case a gefen ɗakin devant la case gaban ɗakin derrière la case a gefen bayan shi can bayan ɗakin kenan to a duka duka yau darasin namu nan zai ja aya sai wani darasi idan Allah ya kai mu kada a manta da alamar like idan dama kana ciki to idan ka yi farkon zuwa ne sai ka yi ƙoƙari ka haɗa da alamar zabone ko kuma muke subscribe a muna godiya sosai idan da hali ku taimaka mana zuwa partage ko muke sharing zuwa group na facebook ko whatsapp duk dai hali abin da ya samu ko ga ɗan uwanka ɗaya za ka yi ka tura mana wannan tashar domin ta amfani al'umma muna yaba muku sosai muna muku godiya au revoir sai wani darasi Allah ya haɗa mu cikin alkhairi